Rahoton da Babban Bankin Najeriya ya fitar a shafinsa na yanar gizo ya ce bankin ya kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wuri na gugan wuri har dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo arba'in da biyu a cikin watanni bakwai kacal daga watan janairu zuwa watan yuli na shekara dubu biyu da ashirin da biyu domin wai a farfaɗo da darajar naira amma ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto ana sayar da dalar amurka ɗaya akan naira ɗari bakwai da hamsin ne a kasuwan bayan fage a banki kuma ana sayar da dalar amurka ɗaya akan naira ɗari hudu da hamsin akwai bambancin naira ɗari uku a tsakanin banki da kasuwan bayan fage. Umar Garkuwa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan canjin kuɗi a Abuja. Duk matsalolin harkar canji a Najeriya da yadda dala take tafiya ba maganan harka ne na cewa kuɗin suna tafiya daidai da kuɗaɗen duniya ba ne ba. A'a farashin Najeriya daban yake. Abin da nake nufi anan, yau in kin je ki Saudiya za a ɗauki adadin riyal da za a baki a madadin dala. Idan kin dawo Najeriya ki yi lissafi ki gani a tsakanin kowane awa biyu lokaci sai ki samu bancin naira goma naira ashirin. Abin da yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya barin gaya miki. yake wani wuri ne wanda aka mai da shi kamar wata saniya na tatsa wa'ansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin najeriya da kuma wanda aka so yau arziki a cikin harkar canji. A lokacin da take bayani akan yadda canjin kuɗi ya shafi farashin kayayyaki a kasuwa, Madam Elizabeth Sudan ta yi tsokaci cewa. Farashin abubuwa gaskiya sun tashi. sun tashi sosai don koma gima da da muke siya 750 mun da muna siyan shi 800 buhun shinkafa da muke siyan shi a 40000 na siya shi a 44000 wani wuri kuma zaka samu a 42000 amma ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin akwai matsala da ya kamata a tantance idan CBN ya kashe waɗannan kuɗaɗe kuma darajar naira bata hau ba to waɗannan kuɗaɗe idan har an kashe su kuma ba a ceto naira ba to a ma'ana akwai matsaloli kenan waɗanda ba waɗannan kuɗaɗen ne za su yi maganin su ba ko kuma ba a yi amfani da su ta yanda za su ceto tattalin arzikin ƙasan ba saboda yanayin da shi tattalin arziki ke fama da hauhawar farashi wanda hauhawar farashin nan ya jawo mutane da yawa suka rasa kuɗaɗen da za su yi wasu hidimomi wanda ma a ƙarshe ya mai da mutane da dama talakawa a ƙasar kamar yadda hukumar ƙididdiga ta sanar na kusan mutum miliyan ɗari da talatin da uku. Amma darakta mai kula da bankuna a CBN Haruna Bala Mustapha ya yi fashin baki akan batun canjin yana cewa. Babban bankin Najeriya hurumin mu ne mu tabbatar da cewa farashin dala ko farashin kuɗin waje ya yana da inganci su sa muka fito da tsare-tsare da za mu bunƙasa hanyar kuɗin shigowa idan kuɗaɗen shigowa na waje suka bunƙasa tabbas shi ainihin farashin ko dala dala ko pound zai sauko kasa don saboda a samu a dakile duk wasu hanyoyi na matsalolin da suke a daban ainihin tattalin arzikin kasa. Abin jira a gani shine yadda waɗannan makodan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya da ɗigo arba'in da biyu za su farfaɗo da darajar naira ganin cewa batun sauya kuɗi ya kawo rufe kasuwanni da dama a ɓangarori daban-daban na ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.